Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke kawo mai sauraro wasu labarai da suka dace ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shiri za mu taɓo taron raya tafkin Chadi, za kuma mu je inda aka kwana game da ƙoƙarin kubutar da 'yan matan makarantar sakandaren Dabci da ke jihar Yobe a Najeriya. Kazalika za mu taɓo Burkina Faso da ƙasar jamhuriyar Nijar da Kamaru da Chadin, saboda haka sai a sauraro lafiya. da labarin mu ɗauko shirin daga ƙasar Burkina Faso, inda yammacin Juma'a ne wasu 'yan bindiga a birnin Wagadugu suka kai wani ƙazamin hari a ofishin jakadancin Faransa, inda aka rasa rayukan mutane da yawan gaske. alƙalluma yammacin juma'an na nuna rayukan mutane kusan talatin ne suka salwanta Ga Muhammad Salisu Hamisu da wannan rahoton. Bayanan ƙarshe da suka fito daga majiyar gwamnatin ƙasar ta Burkina Faso sun ce sojoji sun yi nasarar hallaka maharra guda hudu. Majiya daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Faransa ta ce a halin da ake ciki yanzu jami'an tsaron ƙasar ta Burkina Faso ne ke kula da tafiyar da komai a ofishin jakadancin da kuma wata cibiyar ƙasar ta Faransa da ke birnin na Wagadugu. Alhaji Kabiru wani ganau ne kan lamarin da ya faru ya ce gine-gine sun girgiza sakamakon wata fashewa mai ƙarar gaske da ta wakana a babbar cibiyar tsaron sojan ƙasar ta burkina faso fashewar abin ta tsoratar da kowa saboda kusa da babbar kasuwa ne abin ya girgiza duka benayen da ke kusa da gurin to nan ne aka kai mu hari to yanzu dai abin da ya kai muka sani an ce kowa fita ya cikin birni babu kowa da mun dawo muna zaune gida wannan hari dai ba shi bane na farko da yan ta'adda suka kai a birnin nawa ga dugu a harin da ya gabaci wannan a wani shagon rawa da shan barasa sama da mutane talatin ne suka rasa rayukansu yan kasar ta burkina faso da kuma baki yan kasashen ketare harin na yau dai ya kara tabbatar da halin rashin tsaro da kuma barazanar da kasar burkina faso ke fuskanta daga ayyukan ƙungiyar kungiyoyin 'yan ta'adda a yankin Sahel. Idan dai ba a manta ba, Faransa da Burkina Faso dukkaninsu na daga cikin rundunar haɗakar yaƙi da 'yan ta'adda a yankin Sahel da ake kira j Sahel. yanzu sai mu tafi ƙasar kamaru inda wani rahoto yammacin juma'a ke cewa karan farko cikin shekaru bakwai shugaban ƙasar paul biya ya yi wa majalisar ministocinsa garan bawul inda aka tuɓe ministoci da dama tare da sauyawa wasu wuraren aiki daga cikin waɗanda suka rasa mukaman nasu har da ministan cikin gida rene emmanuel sadi wanda na hannun daman shugaba biya ne muna ƙasar kamarun inda muka shiga wannan mako mai ƙarewa da wani labari da ke cewa har ya zuwa wannan lokaci ba a sami gano kwamishinan zamantakewar jama'a da aka sace ba A wani labarin daban daga ƙasar Kamarun na cewa babban jam'iyyar adawa ta sami fitar da mataimakin shugabanta Joshua Osi a matsayin ɗan takarar shugabancin ƙasar da zai kara kenan da shugaba Paul Biya. A wajen babban taron jam'iyyar da aka yi a Bamenda ne dai aka yi zaben bayan da madugun adawa John Prundi ya ƙaurace wa sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar. Ga ƙarin bayani da shugaban matasan jam'iyyar adawan ta SDF shiyar Bamenda Muntari Hamisu ya mana. yaro ne samari ne dan shekara arba'in da tara saboda haka dama sanjin da muke bukata kenan yara su karbi mulki kuma mun san yara a kamaru 'yan samari su ne kashe hamsin da biyu wanda suke zaɓe idan duka nan suka zaɓe shi shi ne zai ce zai lashe zaɓe sai dai magudin shugaban ƙasan kamaru idan ya yi magudi to a nan ne don mu mun saba cewa an yi zaɓe kafin a ce kaza shugaban kasa ya magudi amma a yanzu haka in dai a cin zaɓe ne ya zai cinye shugaban kasa ko a wani lokaci a kira zaɓe domin jin na bayan shi mata na bayan shi shi joshua na bangi osi nan ne mukaddashin shugaban sdf wato shi ne na biyu bayan john frundi shi ya biyo john frundi saboda hakan nan mutane suka so shi har ga shi ya kai matsayin da ya kai saboda hakan nan joshua na bangi osi mutum ne mai farin jini in ka duba zaben nan yadda ya faru za ka ga cewa a duka jihohi goma da suke na kamaru ba inda bai lashe ba yana nuna ainihin farin jininsa kenan sai mu taɓo taron da aka yi a Abuja, Najeriya domin raya tafkin Chadi da ke neman kafewa. an kwashe tsawon mako mai karewa ana gudanar da wannan taro. Ga rahoton da wakilin Muhammad Kabiru Yusuf ya aiko mana bayan kammala wannan taro. ɗaya daga cikin abin da taron ya amince da shi shine jawo ruwa daga tafkin congo domin shayar da tafkin na chadi a matsayin hanya guda da za a iya sake busa sabuwar rayuwa ga jama'a da ke kewaye da wannan tafki waɗanda suka rungumi sana'ar noma da kamun kifi a matsayin hanyar rayuwarsu fatan da mai masaukin baki kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce za a samu nasarar yin hakan i am convinced that this conference will not just be another talk shop Hakika ina cike da gamsuwar cewa wannan taro namu ba zai zamo taron shan shayi a watse ba, sai ya zamo mai amfani wajen cimma nasarar abin da muka sa gaba. Ya zama wajibi mu haɗa hannu tare da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin cimma burinmu. ina kira da mu ba da goyon baya ga dukkanin kudurori da wannan taro zai amince da su domin cin nasarar abin da muka sa a gaba. kira raya tafkin na caji da abu ne mai mahimmanci ga kasashen takwas musamman mata fannin tsaro da tattalin arziki. Shugaban Nijiyar Muhammad Isufu shi shugaban kuma gudanarwar wannan tafki. Tafkin Chadi wuri ne yake da muhimmanci saboda abubuwa guda hudu da suka hada da tsaro da noma da tattalin arziki da kuma muhalli lura da muhimmancin wannan tafki ne kasashen da ke zagaye da shi wato kamaru da niger da nigeria da kuma chadi suka kafa runduna ta musamman wadda kuma ta yi matukar ta gayyara kungiyar boko haram ganin yadda aikin zai ci kuɗi tun masana a taron suka fara yin tunani da hanyar hasken rana domin jawo ruwan da daga tafkin na Congo abinda zai rage kashe kuɗi a wannan aiki. Injiniya Suleiman Adamu shine ministan albarkatun ruwa na Najeriya. Wasu na kawo shawarar cewa maimakon a madatsar ruwa kawai daga shi yi riba ne za a yi amfani da hasken rana a ja zai rage kuɗin da za a kashe da yawa kan kuɗin. Shima dai Alhaji Abdulkadir Isufu da kasar Nijar wanda na daga cikin masanan da suka tabbatar da hakan ya kara wa gidan wajen Faransa bayani akan haka. Shawar da muke badawa mu samu hasken rana mu rikida shi ya koma huta wanda hutanin za a amfani da ita ta jawo ruwan jawo su cikin manyan tiyo a kawo shi daidai cikin inda kogin cadi yake farawa in aka saki ruwan su da kansu za su biyo hanyoyin da suka saba bi kuma duk inda suka bi mutane suna iya yin sana'o'insu na noma na kiwo da sauransu har su zo su taru cikin kogin cadi bayan da jarin da kasashen takwas za su zuba a wannan aiki wasu hukumomin kasa da kasa ciki kuwa har da bankin islama na duniya sun amince su bada tallafin nasu ga wannan aiki dr mansur muktar shi ne mataimakin shugaban bankin tun fiye da shekara da ashirin da biyar muka yarjejeniya da su na yadda za mu rinka tallafa musu saboda ganin muhimmancin kokari an yi abubuwa da za su kawo karuwar jin daɗin jama'a su ci gaba da moriyar yanayin wajen. Muhammad Kabir Yusuf daga abuja arabaye hausa shi ma dai wakilinmu da ke yankin tafkin cadin wato yankin borno bilyamin yusuf ya aiko mana da rahoto game da waɗanda ke rayuwa zagaye da wannan tafki yayin da ake gudanar da taro kan farfado da tafkin cadi al'umma da ke zaune a gabar tafkin sun koka kan halin da kafewar tafkin ya jefa su inda jama'a da dama suka rasa sana'o'insu da wuraren noma da kiwo kusan kullum ana fitar da kayan abinci da kuma dabbobi gami da kifi da ke zama babbar sana'ar ta mazauna yankin kasashen najeriya nijar kamaru da chadi ne suke murar wannan tafkin inda ya samar da kasuwanni na ƙasa da kasa da ake hadarar abinci da sauran kayan masarufi da ake samu daga tafkin to sai dai an samu gagarumin koma baya saboda yadda sauyin yanayi ya haifar da kafewar tafkin da kusan kashi 90 cikin kowane hali al'umma da ke muran wannan tafkin suka shiga ni ne inusa isihaka fi harfo na manoma kuka local government abin da fi shafa mu shine gaskiya na maganar janyen ruwan nan a da can lokacin da muna zo na lafiya sanda akwai ruwan idan muka shuka kwano daya na iri za mu ɗibi buhu goma a yanzu kuma sai mu shuka buhu daya da za mu samu buhu goma ba sakamakon zafi na hamada iska in mun shuka iri yana karamin iska zai zo ya kashe shuka sakamakon jayewan wannan kogin na tafkin A fili take cewa an tafka babbar asara a yankin gabar tafkin cadin saboda kafewar tafkin inda manoma da makiyaye da kuma masunta dubbai suka rasa wuraren sana'o'insu ne eh, abun fa ba karamin shafuwar mu yayi ba saboda da sama ga kilomita 200 ko 100 da wani abu mukan ga farin ruwa ne sal ya tafi mu shiga mu kama kifi mu dawo yanzu wannan wurin akan janyewar ruwa ya cire ciyawa sai mun sare ciyawa mun bude hanya kafin mu fara sa kayan kama kifin mu to kaga gaskiya abin ya shafe mu gaskiya mun shiga cikin halin gaga muke gwamnatoci dai na sane da wannan matsalar da kuma irin hasara da ake tafkawa kamar yadda alhaji ibrahim usman jibrin ministan kasar na ma'aikatar muhalli ya tabbatar a shekarun 1960 wato gaban shekaru 50 da suka wuce baya wannan babban tafki yana ɗaya daga cikin manyan tafuka da muke da su a ƙasar afirka domin lokacin murabba'insa ya kai 26 na kilomita amma a ɗan kwanakin nan abin da ya rage a tafkin nan bai fi rabba'i kilomita dubu biyu ba shi ma gwamnan jihar borno alhaji kashim shetima ya yi karin haske kan hannun kafewar tafkin chadin sai dai mu a gwamnatance mun shiga haɗin gwiwa da eh, da hukumar kula da kogunan tafkin chadin wurin ganin an farfado da hakan hukumar domin su ne hakkin kula da kogi da bunkasa harkar noma a yankunan tafkin chadin yara ta a wuyar

yanzu sai batun 'yan matan sakandaren 'yan mata na dabci da ke jihar yobe a tarayyar najeriya waɗanda har ya zuwa wannan lokaci shiru kake ji tun bayan sace su ƙarshen wannan mako da zai kasance makonni biyu kenan da sace waɗannan 'yan mata su ɗari da goma kuma hukumomin ƙasar sun sanar da kafa kwamitin bincike mai wakilai sha biyu da ake sa ran su yi duk abin da ya kamata su yi cikin makonni biyu su ba da rahoto. A yanzu haka dai iyayen 'yan matan sun bayyana cewa duniya a taya su addu'o'i Allah ya kubutar masu da 'ya'yansu kamar yadda za ku ji daga wannan bawan Allah Adamu Muhammad. dole a matsayin mu na musulmi kuma iyayen yaran mu waɗanda aka ɗauka dole za mu nemi musulmi ɗan uwanmu duk inda suke a faɗin duniya da kuma duk dai wanda yake da niyyar taimaka ta wajen addu'a muna roƙon al'umma su taimaka mana da addu'a su taimaka mana da addu'a masallatai da sauran wuraren da duk ya kamata dai a taimaka mana da addu'a Allah Ubangiji ya jagoranci ceto waɗannan ƴaƴanmu Allah ya bayyana su cikin ƙoshin lafiya ba tare da wani ƙwarzana ko wani kunci ba. Ubangiji Allah ceto mana ƴaƴanmu. Har ya zuwa wannan lokaci dai babu wani ƙarin haske aka samu kenan ba a kira ku ko an bayyana muku abinda masu bincike ke ci gaba da yi ba. har yanzu mu a ba abin da muka ji wallahi ba abin da muka ji har yanzu mu dai muna nan ba dare ba rana muna yanzu haka zaman da nake yi mun sa muna nan muna ta azumi ubangiji Allah ya ceto mana waɗannan yaran To koyaya masana da ke wannan yanki ke kallon wannan al'amari na sace 'yan matan makarantar na dabci yau makonni biyu kenan ga farfesa Khalifa Dikwa. Saboda haka ko ba menene ya faru ana iya ake ga abin da ya faru a cikin mintuna biyar sojin sama da jirage za su iya su iso a sansanin kuma su zagaya balle ma a kyale a jihar an tafo da su ni ban yarda a kan cewa an fito da su ba domin iyakokin da ake fada a sojojin namu. Kana ganin kwamitin bincike da aka kafa ba za su iya komi ba kenan. A ni ba maganan kwamitocin ba tashi ba domin mu yanzu suna so a zagulo a mana da yara maganan kwamiti a baya ma an sha yi kuma ba a fitar da abubuwan da suka faru haka aka bari abubuwan ya yi kamari na biyu ana iya cewa a fadan da ake tsakanin jami'an tsaro wanda za a fita karara al'umma ta ji su cewa ba su yarda da juna ba da sauransu ai kasada ce babba ba ta da amfani ko kadan. A gaida Farfesa Halifa Dikwa. Tuni dai da kanshi shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka sace waɗannan 'yan mata kuma ana ƙoƙarin ceto su. Mun nemi ji daga bakin sarkin gwandu na sha tara Alhaji Mustapha Haruna Jakolo yadda yake kallon wannan dambarwa. To, bala'i ne sai mu roƙi Allah ka sauki. Dalili kuwa da duk muna saƙo ga Allah bala'i zai biyo shi. In muka dibi asalin su kan Boko Haram za mu duba mu ga gaskiya daga asalin su da bari yan siyasa ne su ka jami'an masifa tun daga kasu ga kawai dan kaleri makasi boys don cimma bukatar su da kyayya su da abokan mai su sannu sannu muka yi sakaci har a biyan ƙarshen mu to yanzu bayan wayancan musibin na cibo galis sauransu muna kokarin gane yadda abin yake sai ga wani abin ya faru amma abin haushi da dai shine gwamnan jihar shi ne chief security officer na state ya tashi yana zargin sojoji akan wai an jaye sojoji sojoji suka zo suna gane makarantun ne tsakani da Allah in ka tuna kwanaki mun magana da ku ni ce ana sa sojoji na ayyuka da yawa cikin jihohi talatin da shida talatin da biyu suna aiki duk wani abu da ya tashi a ce soja sojojin nan ba aikin su bane gadi yan makaranta aikin yan sanda ne to baka ganin cewa su ma suna da rawar da za su taka wajen samar da tsaron aka ce idan jemun dan uwanka ya kama wuta. ka sa abu naka ruwa ganin abin da ya faru da chibok ya kamata a ce ya zo ya tsaye ya sa an sa 'yan sanda duk inda 'yan mata suke irin wani makarantun nan nan har zai ƙauyuka 'yan sandan nan a ba su duk abin da ya kamata a ba su. A gaida Alhaji Mustapha Haruna Jokolo. Wani mummunan labari da muka kawo yammacin Juma'a shine batun kai wani kazamin hari sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Ran a karamar hukumar Kale Balge da ke jihar Bannan Najeriya, inda aka kashe ma'aikatan agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya su uku. Alhaji Bashir Garga shine shugaban hukumar kai agajin gaggawa wato nema a takaice mai kula da shiyar arewa maso gabashin Najeriya kuma ga bayanin da ya mana. A wato wajen karfe biyar ne jiya shine wasu mahara wanda ake zaton masu tada kayar baya ne na Boko Haram suka kai wa sansanin gudun hijira hari inda daga nan wasu mutane suka mutu da yawa suka jikata. an sami ma'aikata IOM guda biyu wadda suka rasa rayukansu sannan da wani guda ɗaya daga UNICEF. To amma dakarun sojojin Najeriya sun maida sun kora su. A halin da ake ciki dai kaji abin da ya faru kenan sai dai akwai mutanen da suka ji jijji ciwo sanadiyar wannan harin wanda an kai su asibiti amma yanzu hankali na kwance a garin ran da ke kalabalge ba za mu bar najeriya ba sai mun tafi zazzau kasancewar an yi ta'addo'i a faɗin masarautar zazzau din domin cikan mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris shekaru arba'in da uku bisa gadon sarauta Hauwa Kabir ta tambayi ɗan buran zazzau Alhaji Sani Sha'aban game da zaman lafiya da aka samu a ƙasar zazzau a yanzu haka. To alhamdulillah, da farko dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci kuma ba abin da za mu yi ma Allah sai godiya. A yau kamar yadda kullum muke jawo hankalin mutane kuma muke faɗakar da su ba ma kawai waanda suke lardin zazzau ba ba ko wanda suke jihar kaduna ba ba kuma wa'anda suke arewa ba face waanda suke lahiyar afirka sun san wane ne ta shehu idris mai martaba sarkin zazzau yau a lardin ƙasar zazzau duka fitini fitine da ake yi na tashin hankali sace-sace da wasu al'amura to muna ma ubangiji godiya mu kam a lardin ƙasar zazzau in kika cire abin da yake faruwa kaɗan daga can gefen kudancin na jiha to muna zaman lafiya muna tare da kwanciyar hankali da ci gaba da walwala mallamai dattijai 'yan kasuwa manoma ba abin da zamu yi ma Allah sai godiya bisa ƙarƙashin shugabancin wannan bawan Allah da ya bamu mai martaba sarkin zazzau sai mu ce Allah ya ja kwana Allah shi ƙara ɗaukaka Allah kuma ya sa duka 'yan baya su yi koyi da al'amuran wannan bawan Allah ba abin da zanen yi Allah sai godiya alhamdulillah na iya cewa lokacin da aka yi bikin shekaru 42 irin kokarin da kuka yi sai na ga wannan shekarar kawai addu'a aka yi akwai wani abin da ya sa ni babu abin da muke yi illa face ta sai tare da shawararsa da umarninsa kuma amincewansa ya'ya kanni abokan hurɗa na arziki duka 'yan uwa ko ina suke a duniya sun yunkuro tun kafin lokacin su da shawarwari da tsare-tsare na bukukuwa iri-iri amma bawan allah nan ya ce to menene ba a gani a jiya ba me yau za ta gwada saboda haka mu yi abin da ya fi komi inganci a gare mu zuwa ga mahalicinmu me wannan abu shine nuna godiya ga mahalicinmu da ya kawo mu wannan lokaci A gaida ɗan buran zazzau Alhaji Sani Sha'aban. Sai mu nausa mu tafi ƙasar jamhuriyar Nijar domin ƙasar Faransa ce ta bai wa ƙasar gudunmuwar kuɗi da suka kai kuɗin turai euro miliyan goma domin ƙarfafa wa matasa a yankin Difa da ke fama da hare-hare na 'yan ƙungiyar Boko Haram. A talata da ta gabata ne dai hukumar raya ƙasashe ta Faransa wato AFD a takaice ta sanar da wannan gudunmawa kamar yadda za ku ji daga Zainab Ibrahim. Wannan ne dai karo na farko da gwamnatin ta Faransa ta ware irin waɗannan kuɗaɗe domin taimakawa matasa a yankin na Difa. wanda ya share tsawon shekaru yana fuskantar hare-hare daga kungiyar Boko Haram. Za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ne domin gudanar da ayyuka da dama da suka haɗa da bayar da horo kan sana'o'in hannu. A gaida Zainab Ibrahim, masu sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa wannan shiri da sashen Hausa na Radio France International. Ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.